abin da yake baka tsoro wata rana shi zai baka tausayi da yawa waɗanda ka raina su sun fi ka daraja a wajen Allah kada ka rinka wulakanta mutane domin wani yana da alfarma a wajen Allah amma bai da alfarma a duniya cikin jama'a wani kuma na da alfarma a duniya duk abin da yake nema a duniya ya fi karfinsa amma a lahira ba shi da komai don haka mutunta wanda zaka mutunta duk wanda ka gani kada ka ɗauka a wulakance yake don baya da Allah bai iya ba kada ka yi burin wani ya rasa don kai ka samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jinjina ta musamman ga matasan Nijar fatan alkhairi ga shugaban kasanmu Muhammad Bazoum Allah ba mu zaman lafiya a cikin kasanmu gaba dai gaba dai matasan Nijar ku taya mu da addu'a cikin ziyarce-ziyarcen da muke kaiwa nan cikin birnin Yamai yau Allah ya ba mu iko mun yi tattaki zuwa ga babana baban talakawa Alhaji a kin farti a kalkasa kuma ɗaya daga cikin wanda ya ba da gudunmawa sosai wurin marawa farti mai mulki ta tarayya su tarayya baya alhamdulillah yau ya karɓe ni hannu biyu na yi tattaki har zuwa gidan shi insha Allah ta'ala kuma da kun kalli hotunan za ku ga alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin ɗa da uba e lalle wannan kakuyi shakku la shakka fi wannan uba ne da ɗan shi insha Allah ta'ala wannan akwai kyakkyawan alaka na zumunci na soyayya insha Allah ta'ala addu'a nake so a wurin kuma san Nijar shi ma ku taya shi da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu babban manufofi na shine haɗa kan 'yan Nijar haɗa kan 'yan Nijar wuri guda tsintsiya ki ɗaya a dunkule yanzu ba lokacin siyasa ba ne lokaci ne na mu kawo zaman lafiya a cikin ƙasarmu na haɗa kai wuri guda mu dunkule mu zama tsintsiya ki ɗaya ina fatan alkhairi ga dukkanin 'yan nijar insha